Masu raro mu da wannan la'asariya suna na sarfi hashin gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 11 ga watan Yunin shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Amurka ta zarta miliyan biyu a adadin masu dauke da cutar coronavirus. wani tsohon mai shari'a da aka sa ya binciki matakin ma'aikatar tsaro na wanke tsohon mai baiwa shugaban kasa michael flynn shawarar tsaro ya ce gwamnati ta aikata ba daidai ba a kasar kenya ana bikin kawar da alamomi da za su tuna mulkin turawan mallaka da masu cinikin bayi kanin labaran kenan aka saurara to a cikin shirin za ku cewa zaman lafiya ya fara samuwa bayan wani rikicin kabilanci a lunguda da waja da ke jihar adamawa wallahi wuraren mu dai halin da ake ciki dai mu da aka kokona mana gidaje mun riga mun bar gari mun tafi a makwabtakan garuka da kauyuka mun samu mafaka a hali yanzu haka kuma za a ji cewa wata kungiyar bincike kan kasafin kuɗin ƙasashe ta gudanar da wani taro game da binciken da ta yi a ƙasashe 117 muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda aisha da sili ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ke aikowa ta imel amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanku da maraicin yau ga cikakkun labaran duniya yanzu haka dai ta tabbata amurka ta zarta miliyan biyu da adadin masu dauke da cutar coronavirus jami'ar james hopkins da ta wallafa a shafinta na yanar gizo amurka na da adadin da aka tabbatar suna dauke da cutar covid-19 miliyan biyu waɗanda suka mutu sun kai dubu da goma sha hudu inda ta rike matsayinta na ƙasar da ke kan gaba da wannan cutar kusan jihohi 21 ne suka samu adadi masu yawa na masu covid-19 a wannan makon da yawansu sun fito ne daga jihohin da ke yammaci da kudu maso yammacin kasar da suka hada da new mexico da texas da utah hakan ya faru ne daga sassauta dokar hana fita na kwanakin nan ciki har da ranar tunawa da 'yan mazan jiya karuwar cutar a baya-bayan nan sun sanya jami'an lafiya a jihar california soke wani bikin raye-raye da wake-wake da nunin zane-zane da aka saba yi duk shekara a watan oktoba bukukuwan an saba yin su ne a watan afrilun kowane shekara sai aka ɗage yayin da cutar ta fara yaduwa. Masana suna nuna fargabar kada zanga-zangar da aka gudanar a faɗin ƙasar biyu bayan mutuwar ɗan Amurka nan bakar fata a Minneapolis a hannun 'yan sanda ya daɗa harba adadin masu COVID-19. Hotuna sun nuna masu zanga-zangar sun kasance kafaɗa da kafaɗa duk da cewa suna sanye da takunkumin rufe hanci da baki. Duk da haka jami'an shahararren filin wasan yara na Disneyland a California sun sanar jiya laraba za a fara matakin farko na bude wurin a ranar 17 ga watan yuli wanda ya daidai da cikar bude wurin shekara 65 wani tsohon mai shari'a da aka sa ya binciki matakin da ma'aikatar shari'a ta ɗauka na wanke tsohon mai bada shawara kan tsaro michael flynn ya ce ya kamata a ki amincewa da wannan bukata kasancewar karara akwai bayyanannen tabbacin amfani da ikon zartas da hukunci ba bisa ka'ida ba tsohon mai shari'a john gleason a jiya laraba ya ce gwamnati ta aikata ba daidai ba domin amfanar makusancin shugaban kasa flynn ya amsa aikata laifi a binciken da robert mueller ya gudanar a kan rasha inda ya wa fbi karya game da tattaunawarsa da jakadar rasha a amurka lokacin rantsar da shugaban kasa alkali emmett sullivan ne ya nada gleason musamman domin ya yi binciken tsanaki a kan shari'ar sai dai kuma amincewa da matakin ma'aikatar shari'a na yin watsi da shari'ar wani abu ne da sullivan kadai ne da kuma mai yiwuwa kotun ɗaukaka kara za su yanke shawara ta ƙarshe kan buƙatar watsi da shari'ar a watan janairu flynn ya gabatar da takardu a kotu don janye amincewa da ya yi cewa ya yi laifi yana mai cewa masu gabatar da ƙara na tarayya sun aiwatar da mummunan rashin gaskiya kuma sun karya yarjejeniyar yayin da suka nemi a tsare shi a kasar kenya akan yi bikin kawar da alamomin da za su tuna musu mulkin turawan ingilishi na shekaru bayan cire su mutum-mutumi wato gungin sarauniyar ingila queen victoria shi ya fi kowanne dadewa tun kafin kasar ta karbi 'yancin kai daga ingila a shekara ta 1963 an gutsure kan gunkin ne aka jefar a daji shekara biyar da suka wuce bayan da ya shafe sama da shekaru 100 yana tsaye a lambun jivanji da ke birnin kasar nairobi wani mazaunin nairobi samuel obiero ya yi murna da kawar da wannan gunkin yana cewa al'umma ba sa so a tunashe su da batun cinikin bayi da mulkin mallaka da abubuwan da suka danganci haka da kuma azabtarwa ya kara da cewa jama'a da yawa sun sha wahala a hannun waɗanda suka mallake su a duk faɗin duniya ana sauke irin waɗannan gumaka da suke karrama mutanen da ke da tarihin wariyar launin fata da cinikin bayi mutuwar george floyd ɗan amurka bakar fata da ya mutu a watan jiya bayan da ɗan sanda farar fata a minneapolis ya kafa masa gwiwa a wuyansa a na kusan mintuna tara shi ya daɗa tunzura yin hakan. Kafin Aisha ta sake damar da wasu ƙarin labaran za mu leƙa jihar Adamawa inda zaman lafiya ya fara samuwa a ƙauyukan Lunguda da Waja biyu bayan wani faɗin ƙabilanci a yankin Guyuk da ke kudancin Adamawa. Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da wannan rahoton. Yanzu haka dai gwamnatin jihar adama tuni ma ta kafa dokar hana fita na ba dare ba rana a garuruwa goma sha ɗaya na yankin karamar hukumar guyuk da kuma wani bangare na lafiyar lamurde sakamakon wannan tashin hankalin da ya auku a tsakanin waɗannan kabilu na lunguda da kuma kabilar waja kamar yadda bayanai ma suka tabbatar rikicin ya taso ne kan takaddamar filayen noma wanda kuma ja san rayuka da kuma dukiya mr solomon kumanga da ke zama daraktan ya labaran gwamnan jihar adamawa ya ko na manufar wannan kafa doka a yanzu. Eh, an ɗauki wannan mataki saboda eh, eh, eh, tarzoma da ya barke tsakanin mazannan yankin kuma gwamnati ta da wannan matakin don ta tabbatar cewa an kwantar da wannan tashin hankali in ka lura kwanakin baya an samu tashin hankali a tino kuma gwamnati ta ɗau mataki na cikin gaggawa ta tabbatar cewa an kwantar da wannan na kuma da yardan allah an samu uh, zaman lafiya a wannan yanki. To wai kowane hali al'ummun da rikicin ya shafa ke ciki ga ma ta bakin wani da yanzu ke gudun hira sakamakon wannan rikici na lungu da waja. Wallahi kara dubu da halin da ake ciki dai mu da aka kokona mana gidaje mun riga mun bar gari mun tafiya makwabtakan garuka da kauyuka mun samu mafaka a hali yanzu. To su wuraren da abin ya shafa? Farko dai wuraren da aka a wurin da aka fara konewa kafin hargitsi ya tashi wata anguwa ne a garin Dumnafurti wanda ake ce da ita anguwan Tangalila da ne Sannan kuma daga baya da daddare rikici kuma sai ya sake tashiwa a sauran makwabtan garuruwa kamar Bosikire anguwan da ake ce da ita Lokos anguwan Mam turmi zakawan na burti hmm. su wuraren da ya sake barkewa cikin dare ya ko zuwa yanzu rundunar 'yan sandan jihar adamawan ta ce ta ma kama sama da mutum talatin da ake zargin suna da hannu a wannan tashin tashina dsp suleiman hangroje kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawan ya komi min karin haske game da halin da ake ciki a nan garamar hukumar guyuka cikin jihar adamawa gaskiya an samu baraka tsakanin kabilan lunguda da kuma waja inda aka ɗauki ba daɗi kamar jiya har zuwa daren jiya amma cikin matakan da rundunar 'yan sanda suka ɗauka na eh, tura jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma wannan abin an ci nasara an kawo kura ta lafa an yi iya kokari a tabbatar da cewa dai hakan nan bata wuce da kauyukan da abin ya shafa zuwa wasu ƙauyuka ba kuma da menene fata ko shine Allah ka kashe irin wannan tashin hankali Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. a gaida ibrahim abdulaziz har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai ga aisha dauke da karin wasu labaran duniya ana sa ran cewa shugaban amurka donald trump zai gana da shugabannin addini jami'an tsaro da masu kananan sana'o'i a yau alhamis a birnin dallas yayin da yake duba yiwuwar daukar matakai akan zanga-zangar da ake yi a faɗin ƙasar da ya biyo bayan mutuwar ba amurken nan baƙar fata george floyd bayanai daga fadar white house sun nuna cewa za a duba yadda za a warware matsalolin wariya a batutuwan da suka shafi tarihin tattalin arziki lafiya da shari'a tsakanin al'ummomi a amurka mai magana da yawun fadar white house kelly mcinane ta sanar da manema labarai a jiya laraba cewa gaba daya da mahukunta da bangaren shugaban kasa suna duba yiwuwar daukar matakai da nan ba da jimawa ba za su aiwatar bukata ɗaya da trump baya goyon bayanta ita ce canza dokar da take taimakawa baiwa jami'an tsaro kariya daga fuskantar tuhumar cin zarafin jama'a a kotu shugaban majalisar wakilai mai rinjayen 'yan democrats na gyaran fuska akan ka'idojin aikin 'yan sanda wanda zai kara ba da damar zartar da hukunci a kan 'yan sanda a kafa wata rajista da za a iya bibiyar halin 'yan sandan da suka aikata ba daidai ba domin kawo ƙarshen cin zarafi a faɗin ƙasar. majalisar dattijai mai rinjayen 'yan republicans su ma suna aiki akan wata gyarar kana ana sa ran kwamitin shari'ar majalisar za ta yi zama a kai a makon gobe kwamitin shari'ar majalisar wakilai a jiya ya yi zama inda dan uwan floyd filonis ya bukaci 'yan majalisar su yi dokar da za ta haramta wa 'yan sanda yin amfani da ƙarfin tsiya daga ƙarshe kasuwannin hannayen jari na duniya a yau sun yi ta bayan shugaban baitulmanin amurka ya fidda tsammanin farfadowar tattalin arziki cikin sauri bayan annobar covid-19 ta kau hannayen jari a tokyo hong kong da sydney sun tafka babban asara a ƙarshen zangon hada-hadar kasuwanci inda niki ya yi asarar kaso biyu da digo takwas hansen kuwa ya yi ƙasa da kaso biyu da digo biyu sai S&P da ASX kuma suka yi asarar kaso uku cikin ɗari. a wani wuri a asiya kamfanin shanghai composite ya yi asarar kashi igo bakwai kamfanin taiwan sec kuwa ya rufe da raguwar kashi ɗaya da igo biyar inda cosby da ke sur kuma ya yi asarar kashi igo takwas kamfanin sisex da ke mumbai ya yi asarar kashi da takwas a hada-hadar kasuwanci da maraici a can turai kuma kamfanin ftse da ke london ya yi kasa da kashi biyu da shida inda cac 40 da ke paris ya yi asarar kashi uku sannan hannayen jarin kamfanin dax da ke frankfurt ya yi kasa da kashi biyu da digo takwas a hada-hadar kasuwanci da safiyar yau shugaban babban bankin amurka jerome powell a jiya laraba ya ce babban bankin ya yi hasashen rashin aikin yi zai yi kasa a amurka da kashi tara da digo uku cikin ɗari zuwa karshen shekarar nan kana zuwa ƙarshen shekara mai zuwa zai yi kasa da kashi biyar Powell ya ce ya kamata mahukunta su ɗau matakan da kai tsaye za su taimaka wa sana'o'i da mutanen da annobar ta shafe su kazalika kasuwar mai ta kasance a cikin rudani a yau alhamis inda aka sai da ɗanyen mai a amurka a kan dalar amurka 38.16 kowace ganga wato ya yi ƙasa da maki 3.6 yayin da ake sai da ɗanyen man brent a kasuwar duniya a kan dalar amurka 30.35 kowace ganga wanda ke nufin ya yi ƙasa da maki uku da igo uku. Dukkanin kamfanonin Amurka sun yi kasa a hada-hadar kasuwancin hannayen jari wanda alamu ke nuna cewa kasuwar Wall Street za ta buɗe kasuwanci cikin mummunar yanayi. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. adalla. wani rahoton kungiyar bincike kan kasafin kudaden kasashe ta open budget survey ya gano cewa har yanzu ana fama da rashin haske a game da yadda ake aiwatar da kasafin kudaden shekara-shekara a kasashe da dama na nahiyar afirka bayan gudanar da wani bincike a kasashe 117 na duniya a kan kasafin shekarar 2019 lamarin da ya sa kungiyoyin ci gaban jama'a shirya wata muhawara domin nazarin dalilan da ke haddasa wannan matsala wakilin murya amurka a yamai sulamun barma ya aiko mana da karin bayani rashin sanar da jama'a hanyoyin da ake kashe kudaden da aka yi tanadi domin su da rashin baiwa 'yan ƙasa damar shiga al'amura a lokacin aiwatar da kasafin kudade da rufe musu hanyoyin zuba ido don tantance irin wainar da ake toyawa da kudaden ƙasa na daga cikin muhimman sharuɗan da cibiyar open budget survey ke mai da hankali a kansu wajen tantance ƙoƙarin gwamnatocin duniya a kan maganar haske da adalcin aiwatar da kasafin kuɗaɗe rahoton na shekarar 2019 ya gano wasu kasashen afirka da suka yi rawar gani in ji bubakar ilyasu na kungiyar rota a duniya yanzu afirka du sud ne na biyu menene afirka du sud take da ta himu a ta fannin harkar demokrasiya inda ba a majin da aka kare eh, mulkin wariya launin hata da sauransu kasa kamar uganda da suke biyu a cikin afirka da kunga uganda inda ana zancen demokrasi ba a zancen uganda kunga wanda ake mutane mulkin kama karya amma duk da wannan gwamnati ta yarda da eh lalle cikin ta yadda ake ya kamata a sa talaka ya san abin da ake aka ce kare ana biki a gidan ku ce ya kamata in gani a ƙasa. sai dai wannan rahoto ya ayyana kasashen sahel a sahun waɗanda ke da karancin matakan samar da haske akan maganar aiwatar da kasafin kuɗaɗe in ji jagoran muhawarar da ƙungiyar alternative espacito ta shirya malam abba hassan. kuma idan aka dibi kasashen da ke kusa da makwabtan mu kamar su burkina faso ko mali duwa na sun ɗara mu wato shi niger ya samu kashi goma sha bakwai cikin ɗari kira ya nuna cewa da sauran aiki gaskiya wanda za a ce ya zo kusa da mu sai a ce kamar caji ne da su suna da kashi goma sha hudu cikin ɗari wato wannan yana nuna cewa ba a ba da isasshen haske ga al'umma game da yadda ake tafi da kasayin kuɗin kasa su ko al'umman nan in ana neman wasu lanho ko wasu kudaden da ake biya saboda sana da ake yi al'umman na ita ke biya kenan bai kamata ba a ce su masu biyan lanho da sauran tax wanda da su ne ake kasayin kudin kasa a ce su ba su da labarin bisa bi ake da wannan kudaden wata kamar adashi ne kowa ya biya an ba gwamnati don ya yi aiki da wannan adashin don rayuwa al'umma akwai kasashe inda kamar ana ba mutane daman kamar a keɓe hilaye inda gwamnati ko kuma majalisar dokoki da 'yan kasa su zama su tattauna bisa abin da ake yi saboda shi abin da ake yi don daɗin al'umma ake yi shekaru sama da goma kenan cibiyar open budget sabari da wasu kungiyoyin kasashen yammaci ciki har da na kasar amurka ke gudanar da irin wannan bincike na haɗin gwiwa da kungiyoyin ci gaban al'ummomin afirka domin an karar da gwamnatoci muhimmancin amfani da kasafin kuɗaɗen kasa ta hanyar da ta dace sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gai da sule mummuni barma wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za ku ji cewa cibiyar kula da cututtuka a nan amurka ta fitar da wasu bayanai a kimiyance game da yaduwar coronavirus dr muhammad ladan zai yi mana matashiya game da kare kai a wannan yanayi bayan fitowa daga killace kai ko kuma kulle da kasashe suka sassauta dokar sannan za ku ji amsoshin wasu tambayoyi da suka danganci kiwon lafiya duk a cikin shirin lafiya uwar jiki rahotanni na wannan makon. Ku biyo mu. Cutar corona ta sa ba za je kasuwa mu je gona Masallatan juma'a an kulle da wayau ni ban taba gani ba. Zan rika ta wanke hannu sannan na sanya takunkumi na koma cibiyar kula da cutuka a nan Amurka ta fito da wasu bayanai a kimiyyance akan yaduwar cutar coronavirus. Bayanan sun nuna cewa yiwuwar daukar cutar akan abubuwa na da sauki sosai. Haka zalika yiwuwar yada cutar a harkoki a wuri bude shi ma da sauki sosai. Amma ana saurin yada cutar a taruka a rufaffen wurare kamar ma'aikatu, wuraren ibada, sinima da wuraren raye-raye. Abin da wannan sakamakon binciken ke nufi shine kada al'umma su yi gaggawan komawa ofisoshinsu da makarantu da wuraren ibadu da dai makamantan haka amma hakan zai rage tunanin ɗaukar cutar ta hanyar taɓa kayayyakin da ake amfani da su kullum. To Allah ya kyauta, lafiya dai aka ce uwar jiki. Yanzu kuma bari in miƙa ku ga likitanmu Dr. Muhammad Ladan ya mana matashiya akan irin matakan da ya kamata jama'a su ɗauka yayin da aka fito daga wannan killacewa ko kuma kulle da hukumomi suka ƙaƙabawa jihohi ko ƙasashe. Ko da yake an ce mutane su fita su yawo yadda su kamata. to ko da ke an ce ayi haka amma ai wannan kwayar cutar tana tare da mu har yanzu saboda ka sharon da shawaran da zamu ba mutane shi ne ya kamata abubuwan da muke yi mu ci gaba da yin su kamar yadda za mu in muka shiga mutane in dai mutum na da abin nan da ake rufe da baki da hanci wanda ake kira masu mutum amfani da shi ko in kana cikin mutane kada ka kusa da mutane irin kai dan tazara daga mutane haka da yawa kada ka yi kusa da mutane wani za ka iya kada ka rinka shiga mutane da yawa ko da za ka shiga ma ka samu wani abu wanda zai rufe bakinka da hancinka domin wannan ciwon da yadda yawanci masu ilimin kimiyya suka ce bayan ciwon na tare da mu sai an samu wani magani na warkar da shi ko wani maganin rigakafi amma in ba mu samu waɗannan ba dole mu rinka lura muna tsafta wanke mu muna sa su waɗannan mask din nan sannan muna lura da inda muke shiga kuma nisa da mutane kada mu rinka tsayawa kan mutane haka da yawa don haka haka dai ba da ikon Allah zai iya karewa amma ba abin da zai faru sai dai mun samu ko ah, magani da zai warkar da shi ko kuma alluran rigakafi. kamar masu kamfanoni ko kuma masu kantuna ko masu kasuwanci da al'umma za su iya ziyartar su ko don sayayya kuma fa. To hajiya kamar masu kantuna to ya kamata su samu irin wanke hannu na tsafta ko kuma su samu sabulu da ruwa. mutum zai shiga ya wanke hannunsa kafin ya shiga in ya shiga kuma ya tabbatar su raba mutane kada mutane su yi kusa-kusa da yawa kada kuma su yadda mutane da yawa su shiga kantin inda ko rinka su rinka sami kamar mutane biyu uku ko hudu a lokaci lokaci suke shiga ba kowa ya shiga gaba ki daya ba mutane kamar uku hudu sun shiga an kare sun fita sai a sake sakamakon hudu biyar ko shida kada dai a sa mutane da muka saba a cunkusa a wuri daya to haka ya haka to kuma da ikon Allah zai iya kare kowa amma dole dole a samu irin ruwan nan ko ruwa da sabulu ma fi sauki wanda mutane za su rinka wanke hannu su kan shiga ko kuma shi irin wannan sanitizer din da ke amfani to shi wannan shi kan taimaka kuma in dai mutane na da kokari in dai wurin ya cika da yawa abinda ake sa a baki da in dai za su iya to za su iya sa wannan su ma mask din nan to hajiya to makarantu fa makarantu da kuma wuraren ibada su ma wani shawara za a basu domin su ma wurare ne na cinkoso. makarantu da wurin ibada abin da ya kamata a wuraren nan shine na farko a makarantu kowane yaro in ya zo zafi da safe za a ɗauki zafin jikinsa body temperature kenan da turanci sannan a samu su waɗannan abubuwan da ake wanke hannu tsaftace hannu sannan a ɗauki kuma zafin jikin yaran kamar tsakiyar rana da kafin su tafi gida sannan kuma yawancin za a rage yawan yara rage yawan yara aji su ma wuraren ibada kuma ya kamata a rinka ɗauken zafin jikin mutane suna za su shiga wurin sannan mutane za su iya rufe bakinsu da hancinsu wannan shi ma zai taimaka kwarai da gaske amma kuma su ma dole a samu abin nan da ake kira sanitizer wanda za a go wanke hannu amma shi ma wurin ibada a rage yawan mutane cunkosa cunkoso da yawa kamar wurin sallah maybe a raba kamar a yi so biyu ko so uku yadda ba za a tara mutane wuri ɗaya da yawa ba taruwa wuri ɗaya da yawa shine mafi wahala hajiya. Ok tambaya ta ta farko ya fito ne daga mai nasara nasarawa funtuwa ya ce wai me yasa aka sa wa cutar numfashi ta coronavirus suna wato yana nufi me yasa aka canza daga coronavirus aka sa wa cutar covid-19 To shi wannan coronavirus uh, na 2019 da aka ce COVID-19 abinda sa aka sa masa suna COVID-19 shine coronavirus infectious disease na dubu biyu to wannan cutar ta fito ne da shekara na dubu biyu da goma sha tara shi sa cewa covid-19 to su kuma baffa haruna bajoga da haladu musa bajoga sun ce wai shin idan mutum ya warke daga cutar corona yana iya sake kamuwa? To bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutan ba domin in mutum ya kamu da cuta jikinsa kan yi waɗansu ƙwayan halitta da ke kare da sake kama wannan cutan amma tun da wannan corona ɗin sabon cuta ne yadda muka ce novel corona to tabbatar ba amma bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutar ba. To sun kara da cewa a tarihin duniya an taɓa samun wai cutar da ta karaɗe duniya kamar coronavirus? to akwai cutar da ta fito a alif ɗari tara da goma sha wanda ake kira spanish flu ita wannan ta kashe mutane miliyan barkate saboda haka wannan ma ta fi tsanani bisa ga wannan ah, corona da muke da ita yanzu nan tambayar su ta uku ita ce wai ko akwai nau'ukan mutane da jikinsu baya harbuwa da cutar ta coronavirus to wannan ba mu tabbatar ba hajiya amma a tamanin bisa ga ɗari da mutanen da suka da wannan ciwon bai tsanani sosai so waɗannan suna iya warkewa kuma da alaka wani ciwon sosai kuma a cikin waɗannan 20 bisa 80 waɗanda yake tsanani da kuma ya fi kuma tsanani sosai akan mutanen da suke da ciwon zuciya suna da suka manyanta waɗanda su ba ta da ƙarfi su kuma irin masu ciwon asma ko masu irin ciwukan wadanda ba su numfashi sosai ko kuma in irin waɗanda aka canza masu kamar irin su koda ko su hanta to duk waɗanda dai garkuwar jikinsa ba shi da karfi to wannan ciwo na tsanani kwarai da gaske amma akwai waɗansu waɗanda abin bai tsanani gare su sosai hajiya. shi ko dahir manjas gobir samaru zaria yana tambaya wai don allah wai me yasa mutum idan yana barci wai ya fi fitar da zufa ko da kuwa ana sanyi ne. to mutum dai bai kamata ya rinka zufa lokacin sanyi ba in dai lokacin zafi ne mutum na iya zufa amma malamin kowane lokaci yana bacci kuma yana zufa lokacin sanyi ya kamata ya je wani likita a duba shi domin akwai wasu abubuwa da ke cikin jikin ɗan adam waɗanda ke sa in jikin mutum ya zafi da yawa ya zufa. inda sanyi ne to jikin mutum ya kamata bai kamata ya zufa domin zafin da ya kamata yana cikin jikinsa saboda haka malamin ya je ya duba a kodansu a yana halitta da jikin na adam sun canza da yawa yakan sa mutum ya zuba da sanyi so ya je wani likita a dube shi to likita a wani hali ake ciki yanzu da wannan cuta ta covid-19 ana samun sauki kuwa? eh ana samun sauki hajiya akwai waɗansu wurare kamar irin su new york a tsananin ciwon ya rubu kwarai da gaske akwai kuma waɗansu wurare kamar irin a nan kasan kamar irin su dakota da sauransu abin karuwa yake so abin yana daga kowane kwarayin kasar yana bambanta amma a gabaki ɗaya na ɗan raguwa kaɗan. To da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata an amfana a kasance mako na gaba domin jin wasu shirye-shiryen masu ƙayatarwa. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Julie Lovers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni ce Aisha Tusile, ku kasance cikin ƙoshin lafiya. a gaida aishatu yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da ku masu raro kuke aiko mana ta hanyar imel mu na farko ya fito daga Aminu piyol Baban Yusra maraɗi da ke jamhuriyar Nijar ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka. Ya ce ya Allah ina roƙonka da sunayenka 99 ka kawo na ƙarshen 'yan bindiga baki ɗaya a ƙasar mu Nijar da Najeriya da ma dukkan ƙasashen musulmi na duniya dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ta ce Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka. Ta ce dan Allah ku bani dama da a jajanta al'ummar garin Gubiyo da ke jihar borno wanda 'yan boko haram suka kai musu hari a ranar talata da ta gabata har yi sanadiyar mutuwar mutane sama da tamanin da wasu da dama kuma suka jikata da fatan allah ya kamuna saukin lamarin sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga hajiya fatima daga jihar radifa da ke jamhuriyar nijar ta ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ta ce to al'umma kasar nijar mu dai mun gani yadda a tajiran kasar nijar tare da haɗin wasu ake mamaye kuɗin talakawa yayin da har yanzu a jihar difa da agadas da tilaberi mutane na fama da ƙarancin ruwan sha da asibitoci dan allah dan annabinsa shugaba muhammad iso ka diba wannan labari mun gode madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice yanzu haka dai ta tabbata amurka ta zarta miliyan biyu da adadin masu dauke da cutar coronavirus a cewar kididdigar jami'ar johns hopkins da ta wallafa a shafinta na yanar gizo amurka na da adadin da aka tabbatar suna dauke da cutar covid-19 miliyan biyu da digo hudu da sittin da hudu waɗanda suka mutu sun kai dubu ɗari da goma sha biyu da ɗari tara da ashirin da hudu inda ta rike matsayinta na ƙasar da take kan gaba da wannan cutar. masu raro a nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirin mu na dare da misalin karfe tar da rabi za ku ji mu dauke da wasu sabbin rahotanni za kuma yi zar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin aisha ta ma'azar ta yana gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar sarfil hashin gwamnati da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa